الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي بيار قوة جمادة أولى shekara ta 1434 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina tun ya daidai da sha bakwai ga watan uku ta shekara 2013 miladiya a muna cikin littafin mu na Umdatul Ahkam kitabul kisas da yake bayani akan kisasi babi hadisi na 440 hadisin abi hurairata radiyallahu anhu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختسموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها أن دية جنينها غرة غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقام حبل حمل بن نابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع wannan hadisi daga abi huraira ta Allah ya kara masa yarda radiyallahu anhu abu huraira abdurrahman bin sakhar ad ya shahara da alkunyansa abi huraira sunansa abdurrahman da ke malamai sun yi sabani akan sunan shi maganganu sun kai guda talatin akan asalin sunansa amma dai duk wanda aka ce abu huraira ya riga ya so wanda ake nufi to mafi yawa malawa hadisi in ka riga ka san mutum abin da ya shahara da shi da shi ake kiransa da wani in ka gaya masa abdurrahman ba zai iya gane ya ba mun kana fadin abu huraira shi kenan kama abubakar abubakar ba sunansa ba ne wani in ka ce me suna abubakar siddiq radiyallahu anhu bai sani ba in ka kira shi da sunan shi ba wanda zai iya ganewa to tun da an san shi da wannan sunan da sunan ya shahara ya rasu shekara ta saba'in da biyar bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi abu huraira ne yana da cikin sabbai suka lizimci annabi sallallahu alaihi wasallama baya wani aiki ce in ban da karbo hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya fi kowane sahabi yawan hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi abu huraira ya fi kowane sahabi ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi saboda ya lizimci annabi tun da ya musulunta bai taba zuwa ko ina ba abin da ke raba su da annabi bacci kawai kuma annabi ya masa addu'a kawai kan haddace hadisai da yawa daga annabi shi yasa wata ranar da suka yi jayayya tsakaninsa da abdullahi dan umar akan hadisin ira ne na zuwa makabarta ko kuma yin sallah ga mamaci abdullahi bin umar ta kawo hadisi akan cewa wanda yi sallah akan gawa za a ba shi lada kira tsitsiya sai abu hurara ya kara masa ce wanda ya rika shi zuwa makuncinsa magabarta kuma za a ba shi kira biyu ga na sallah ga wannan sai ibin umar ce ya za ka dinga kage ma annabi abin da bai faɗa ba abu hurara ko ce annabi ya faɗi wannan shine sai ya kama hannunsa suka nufi ɗaki gidan aisha radiyallahu anha suna zuwa suka tambaye ta don Allah ta bai masu bayani akan hadisin iraqi shine sai ta kawo hadisin har da karin da abu huraira ya fada sai man salla ala janazatin falahu qiradu wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiraqani shine sai ta karanta hadisi haka shine Abu Hurairah ya waiga ce lokacin da kuke zuwa kuna shagaltuwa da yayan kuna kasuwa ne ina nan tare da Annabi kullum kuma in gaya maka magana daga Annabi kai min musu ce na yadda abin da ka faɗa gaskiya ne to Abu Hurairah kenan radiyallahu anhu ke wasu mata biyu daga kabilan Huzail su yi fada shine ikitatalat su yi fada su biyu faramat ihdahuma al-ukhra bi hajarin daya sai ta jefi daya da dan dutse dan karami faqatalatha sai ta kace wannan matan sai ta mutu wa ma fi batniha tana da cikin kuma dan ma ya mutu kaga biyu kenan fahtasamu ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ɗauruma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama gafa abin da ya faru kishiyoyi ne guda biyu to suka yi fada ɗaya ta ɗauki dutsen da baya kisa a al'ada don akwai abin da in ka ɗauka kai duki mutum ba da niyan ka kashe ba to sai ta jefe ta kuma shi kenan ajalinta ya zo da wannan ajalin ta jiki ya da take ɗauki da shi ya kai barinta ita ma ta mutu shikenan da suka yi kusuma sai faqada Nabi sallallahu alaihi wasallama annadiyata ha ghurratun abdun da walidatu annabi sallallahu alaihi sallam ce to diyan abin da ke cikin ta ko namiji ne ko mace babu damuwa in dai bai fito da rai ba kamar yadda muka faɗa za a biya da diyan bawa ko na baiwa malamai sun ce raƙuma guda biyar to kuma wannan ita za ta biya ita da wanda ta yi aiki wanda ta yi kisa saboda duk wani abun diya da bai wuce thuluthi na diya ba to wanda ya aikin almajini ko aljani shi zai biya amma ya wuce thuluthin diya to dangi za su taimaka masa in ba da gangayye ba to ita za ta biya wannan na wannan dan da aka yi barinsa saboda bai kai thuluthi ba raƙuma ɗari biyar ba bai kai thuluthi ba ko to ita za ta biya wa qada bi diyatil mar'ati ala aqilata sai ce ita kuma matan da ta mutu dangin wannan da ta kashe din su za su biya wa warathaha waladaha wa mamma sai ce ya'yanta da wanda suke tare da su su za su gaje ta ita kuma za ta ita wanda ta yi kisan za ta biya diyan wannan jaririn da ta kai bari sannan dangin ta kuma za su taru su biya a ita diyan ita matan da ta mutu an gane ko da ba magada ba ne duk yan uwanta na bangaren maza yan uwanta mazaje to su ne za su yi wannan daukan nauyin biya wannan diyan kuma za a riba shekara uku za a biya tunda kisan ba da gangan ba na da gangan bane wannan kisan ana kiran su shiful amd kisa kala biyu ne akwai qatalul amd da gangan wanda mutum ya dauki takobi ko wuka ko kibiya ko bindiga ya soka ba mutu wannan ana kiran shi amdan kasancewa irin wannan abu kai zai zai kisa to in ya kace wannan shine wanda Allah ya magana wa maikatul mu'mina muta'ammidan fa jazahu jahannam har zuwa karshe irin wannan ba kafara in ya kubuta daga kisa shine akai maganan kisa a kansa don shi farko abin da zai biyo baya kisa ne kisasi in aka yafi kisa sai ya biya diya diyan kuma shi zai biya daga dukiyansa sa'an nan kuma nan take ba maganan shekara uku ko kadan kadan take daga cikin dukiyan shi mai laifin to in shibul amdi shi kuma nan za a yi shi diya za a biya diya shibul amdi ne kamar wannan dutse dan kadan ko bulala ko sanda abinda a al'ada baya kisa sai aka yi dacewa da ajali ya zo sai mutum ya mutu ko kamar mutum zai latabtar da wani ko kuma ana fara sai ɗauki bulala ko nushi da ɗan hannu ba da niyya ya kashe ba shi kenan sai mutu ya fada ya mutu wani ana kiran shibul an shibul amdi yayi kama da ganganci inda ya kama da ganganci inda ka ɗauki hannu kai duka kaga yayi kaman da gangan ne ka daka amma kuma ba da niyan a kai kisa ba ai kisa ba da niyya kila ya baka haushi ka huce ka ne ko to wannan kaga Gwannan da ya mutu din nan kuma shi ba da niyan kisa ba ne amma dukan da aka yi da gangan sai kira shibhul amdi to shine kamar na wannan matan to in aka yi shibhul amdi nan akwai kafara ga wanda ya kisa ba maganan a kashe shi sa'annan akwai diya zai biya diya diya kuma daga cikin dangin maga danginsa maza su za su biya za su taya shi biya sannan kuma shekara kuru sannan sai alhaka shi kuskure ne wannan kila mutum yana farauta ya ga barewa zai harba bai so akwai mutum a can gefe ba sai ya harbi mutum kaga wannan shi ma haka ko kuma kana ɗauke da kaya kana sama dama wurin ana jifar da kaya wurin kana ɗaukowa kana jefa baka san mutum kawai ya je ya matsale ta wannan lungun ba ka jefa kaya kawai sai ya fada masa sai ya mutu kaga baka san da mutum ba amma kuma kai ne sababin mutuwansa wannan ana kiransu hata kuskure ne tsantsa sai ganganci zanza sai kuma wanda ya kama da kuskure da ganganci su bi shine na uku shine na wannan shehul amdi mutum ya yi duka amma ba da niyan kisa ba ba da makami da zai kashe mutum ba a al'adance to wannan shine sai ya biya diya sa'annan ya yi kafara amma na gangan shi kisa ne farko daga nan sai diya in aka yafe kisa ba kafara na kuskure shi ma haka za a biya diya ya yi ba maganin shi ma kisa in aka yafe diya sai ya yi tsakanin shi da Allah kenan to wannan mata abin da ta yi kenan shine sai wuri mutum babanta shine Hamalu bin Nadiga al don kabilan Hudhayl ne dukkan su baban matan da ta yi wannan kisan faqala sai ke fadi bayan an ce ta biya diya biya din danginta za su biya don yana ciki kenan wanda za su biya shi baban da ganninta da babbanninta dukkan su akila ake kiransu to sai ke wannan sai ke faɗi ya rasulullah ya manzon Allah kaifa aqramu man la shariba wala akala ta yaya zan mu biya ma mutumin da wannan dan da aka ce aka yi a biya jaririn ta yaya za mu biya garama mutumin da bai ci abinci ba bai sha abinci ba wala naqdaqa bai furci ko daya bai ma'ana ya fito ba rai kenan wala istahalla kuma bai yi kuka a lokacin da ya faru ba ya faru ba rai kuma a ce a biya jiya sai amfani da assaja asaja shine kaman kafiya kaman ayi amfani da magana kalmomin karshe su zama abu iri daya kamar yadda annabi Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yashba ومن علم لا ينفع ومن منين دعاء لا يستجاب wannan ana kiran shi saja ka yi amfani da magana kalmomin karshe su zama iri ɗaya to sai amfani da wannan kuka kula anan ce kaifa aqramu man la shariba wala akala wala nadaka wala stahalla lamun lamun guda biyu sannan kuma duk harrufa sun tafi iri ɗaya a garshe fataha fataha fataha kafiya kamar yi a wasu suna kiran shi ko kafiya malama a hudu ba suna yin amfani da iri wannan to yana so ya gaya ma annabi wanda aka haifan nan da bai yi kuka ba bai ci abinci ba bai yi furuci ba bai yi komai ba kuma a ce mu biya diyansa yana itirazi ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan hukunci kenan yana itirazi ga hukuncin Allah yana musun hukuncin da annabi yayi fa mithlu dhalika yutal kaga har yanzu da sauran abin nan irin wannan yutal yutal shine zai zama wato jininsa zai zama banza kenan ba a ana jefar ba mana ba za a biya jiya ba irin wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي كي غيا مسا سي كي فدي مسا انما هذا من اخوان الكهان wannan هنا ده cikin yan uwan bokaye min ajali saja'ihi allazi saja saboda wannan kalmomin da ya amfani da su do ya tunku da gaskiya do ya tunku da shari'a do ya mu'arada da maganan annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi kira shi maganan sa irin na bokaye ne yayi amfani da waɗannan maganganun don ya tunku da gaskiya to kenan ya nuna idan aka mutum ya jima mata har jaririn ta ji ma aka yi bari za a biya diya kamar yadda ya gabata a satin da ya wuce iyan da za a biya kuma raƙuma biyar malamai su yi bayani akan wannan sun ce raƙuma biyar za a biya sa'annan kuma in aka yi kisa din da irin wannan shibhul amt ba za a kashe wanda ya kisan ba saboda bai ce a kashe ta wannan matan ba kawai za ta abiya diya ne sa'annan shibhul amd din kuma dangi ne za su biya sannan kuma za a ba su a kasa wannan diya din shekara uku haka za su biya shekara uku su dinga kawa har su gama biya sannan ya nuna duk wani in aka kawo maganan Allah ko magana annabi ba wata dabara ko wayo da mutum zai yi zai ya kautar da wannan magana magana annabi inna ma qawla al mu'mini idza du'u ila Allah wa rasulihi yaqulu sami'na wa ata'na wa kuma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim baya kasancewa ga mu'mini namiji ko mu'mina mace annabi ko Allah su hukunta wani hukunci to ya samu wani zabi da yake da shi a ransa ko din Allah wani wuri ce ah, la yu'minuna ko hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman mutane ba za su kasance muminai ba har sai sun kai hukunci gaban annabi ya yi hukunci kuma ba su samu kaikayi a zukatansu ba sun miƙa wuya miƙa wuya to wannan shine abin da wancan mutumin yayi daga kabilan Hudayr ya yi amfani da iya maganansa da abin da ya iya na larabcinsa yana so ya yi kore hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sai annabi kira shi dan uwan bokaye ya yi amfani da wannan kalmomi ne don ya tunkuɗe wato gaskiya wannan shine abin da hadisi yake magana kaga ana iya yin amfani da saja a inda ya kamata ba saja din aka hana ba tun kuɗe gaskiya da wannan shine annabi yayi musu ce dan uwan kayi kama wannan hadisin da insha Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa qawlin la yusma wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba kaga duka kalmomi ne iri guda annabi ya amfani da su to kaga saja kenan ina neman ka tsare ni daga ilimi da bai amfani ko maganan da ba a ji ko kuma zuciya da bata tsoron Allah ko kuma rai da bata koshi da koshi kaga duka wannan la yanfa la yusma la yakhsha la tashba magana irin ya saja kenan to annabi yana amfani da shi amma inda aka ki shi mutum wannan dabaran dan tunku da gaskiya shine annabi ya nuna masa dan uwan shedan ne wannan mutum hadisin mu na gaba daga imran bin husayn radiyallahu anhu أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه فاختسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يؤد أحدكم أخاه كما يؤد الفهل اذهب لا جية لك وانا حديثي دقى عمران بن حسين رضي الله عنه أنا كرنسا عمران بن حسين بن عبيد بن خلق الخزائي أبو نجيج alkunyansa kenan ya musulunta a yakin shekaran da aka yakin khaybar ya musulunta ya rasu shekara ta hamsin da biyu bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam imran bin husayn radiyallahu anhu shine wanda yake fadi lokacin da yake da ciwon na basir ba zai iya sallah a tsaye ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masa salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala ala jambin fa in lam tastati fa salli mustalqiyan ya dauko abu kaman filo yana yana sa goshi haka bai iya dan nabi karba ya jefar da shi bai da lafiya su ce kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai zauna kai in ba za ka iya ba ka kwanta ta hannun dama kai in ba za ka iya ba ko ta baya ma kai sallah shine imran bin hussein radiyallahu anhu ce wani mutum su yi fada tsakanin wani da wani za ka ga hadisan mafi yawa yana magana kan faɗa wasu abubuwa sukan auku ne kaman kawai sai ka kaman shirya su aka yi don a samu hukunci idan abu ya faru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi kenan don abubuwa zuwa sai ka kaman shirya su ake yi to saboda inda abin bai faru a zamani annabi muka samu hukunci ba za mu iya samu yadda za mu yi hukunci a kansa ba da wani abu sai Allah ya shiryo shi sai a ba mu amsa sai a rubuta sai wani abu ya faru irin wannan mu samu mafita an ba haka ba abubuwa da yawa da ba za mu samu fitansa ba to da suka yi fada shi kawai dama da sai ya kama abin nan ya cije shi da haƙoransa to da ya cije shi kuma ya ja hannun da ƙarfi sai haƙoransa na saman nan suka tunkuɗe gila dama ba su da ƙarfi kuma yana so ya ciji wani suka fita hakoransa guda biyu <laughs> na sama shikenan kuma sai wai wai bai yadda ba sai suka tafi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya za a wannan ya cire masa hakori ana so a biya shi diya kenan saboda hakori aka cire diya za a biya a asali to ya je nemi diya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu ba'dukum ahadukum akahu kama ya addu al yanzu diyan ku sai ciji da kamar yadda raƙumi ko jaki ke cizon dan uwansa kike ka tafi babu wani diya ta tare da kai ka ya tsara haƙoranka kawai tunda shi ya ja <laughs> ya jiji wani ne haka abin nan kaga wannan hadisi yana nuna idan mutum ya yi ma wani abu wani lahani ko rauni ko kuma cire masa wata gaba da niyan tunkuɗe ma kansa to ba zai biya diya ba kaga ya nemi ne ya cije shi kuma ya janye hannunsa da garfi sai haƙoran suka fadi to ba za a biya shi diya ba amma inda duka ya kai masa ya kada haƙori asinnu bisin shi ma sai a cire masa nasa kenan ko kuma ya biya diya to yanzu Allah ya so shi cizon sa aka yi to shi kuma wancan yayi hasaran hakoran sa in yana da damar zai iya dauka ya je ya maida ya je ya maida wancan ba ruwan sa shine a ya rufe gaddama anan yake faɗi kaman dabba dabbobi aka san suna cizon juna ba mutane ba su ce mutum ɗayan ku yanzu ba baya kunya ci dan uwansa kaman dabba ka tafi baka da diya kika annabi ce idhab la diyata laka ka tafi baka da wani diya kenan wannan hadisi ya nuna baya baya halatta mutum ya ciji dan uwansa da haƙora tunda annabi ce kamar dabba dabba ne take irin wannan abu sannan inda zai ci zaɗin wannan ya fiske hannun haƙoransa su faɗi to ba zai biya diya ba shikenan an gane abin to haka lokacin da mutum ya zo zai ma mutum ta'addanci wajen kare kanka sai kai masa wani lahani ko kuma ka kace baka da wani abu don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kace man kutila duna duna nafsihi fa huwa shahidun wa man kutila duna malihi fa huwa shahidun wanda aka ce don kare dukiyansa shahidi ne ko kare ransa shahidi ne wani ko kare iyalansa shahidi ne to kai in ka samu ka masa lahani a wannan lokacin da kake matsayi na kariya baka biyan diya saboda shi ya kawo wa kansa kai kariya kake yi to wannan shine a addini yake yi shine muke maganan jihadi mafiya a addini duk lokacin da ka gama addini yana maganan jihadi to maganan kariya ne ba shi ke zuwa ya tsokana ba kariya ke dubi yakin uhudu da aka yi har madina aka zo musu ba kariya aka yi ba ko yakin badar da aka je can ai ba asali ba an je a yaki ba ne su kafiran ne suka ce dole su sai ayi yaki to aka yi yaƙi to mafi yawa difa addini difa'i yake yi in aka zo za a hana ka ibada ne to nan ne sai ka yi difa'i to haka ko a gida ko a wani lokaci mutum ya zo zai hana ka kai abin da Allah ya jabta maka ko kuma zai kwace maka dukiyar da yake naka ne ko kuma ya lahanta ka ko iyalanka to nan sai ka yi difa'i to nan in ka ji masa shi kenan ya mutu kenan ba wani abu annabi ce dan wuta ne ma dan wani ya yi tambaya in na kashe shi fa ce ya ka kashe dan wuta in ya kashe ni fa ce ka yi shahada to shine irin wa'annan abubuwa na maganan cizo ko wani abu ko kuma mutum ya kawo maka duka da wani abu sai ka kare sai ya koma masa ya je ya buge shi ya mutu kenan shi ma baka da wani abu na'am الحديث الثاني والأربعون بعد ثلاثمائة عن الحسن بن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فهز به يده فما رقع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة wani hadisi daga Hassan bin Abil Hassan albasari ana kiransa Hassan bin Yasar babansa Yasar sunansa Hassan al tabi'i ne yana daga cikin manya-manyan tabi'ai ba mutu a shekara ta ɗari da goma yana daga cikin manyan tabi'ai da suka ga asharatul mubashari na biljanna gaba ɗayansu kuma mafi yawan su wasu suna da riwaya tare da su to Hassan al yana cikin su da su Sa'idu bin musayyib manyan tabi'ai da suke kaɗan da sun zama sahabbai ma wasu malamai tarihin su wasu ce kada an kuna sahabiyan saura kaɗan kawai ya zama sahabi wataƙila ranar da zai iso madina kila ranar annabi ya rasu irin wayannan suna nan ana kiran su mukhdaramun wanda sun rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma ba su ga annabi ba sai bayan ya rasu suka zo madina to ana kiransu sun yara lokacin jahilci jahiliya ga annabi na nan kuma sun zo sun sami to sahabbai tabi'ai ne sai shi tabi'iyun muhdaramun shine ake kiransu muhdaramun hasan al-basri yana cikin manyan tabi'ai da suka yi rayuwa a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama suka tarar da mafi yawan sahabbai ko dukkan su ba za mu ce da bayan annabi yana daga cikin manyan malamai kuma na tafsiri da yawa in kana karanta littattafai za ka kala hasanul basari kala al-basri shine wannan asalinsa dan basara ne ya iraki yanzu ko shine nan basara yake to daga nan ne yazo zo sai ya dawo kuma madina da su makka ya yawo wurare da yawa wajen neman ilimi shi ke faɗi ƙala haddasana jundubun sahabi da ake kira jundub bin abdullahi albajali radiyallahu anhu ya mutu shekara ta 60 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama shi jundub bin junadin ko jundub bin abdullahi albajali sunansa jundub bin abdullahi albajali radiyallahu anhu abu abdullahi ya ba su labari shi hasan yana ba da abin da shi jundub ya ba su ce fi hazal masjid ha mutu ce imam ya ba mu labari a wannan masallaci misali kenan da yake bada labari lokacin ba jundub din sai shi hasan al-basri sai jundub ya ba mu labari a wannan um, masallaci wa ma nasina minhu hadithan kuma ba hadisi guda ɗaya da muka manta daga cikin hadisan da ya gaya mana daga annabi babu ɗaya da muka manta ce wa ma sha an kuna jundubun ba ala rasulillah kuma ba ma tunani shine ma'ana wa ma a ce jundub yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam gariya ba ma tunanin wannan an gane abin saboda yadda suke da fiƙa da sahabbai yana so ya ƙara tabbatar masu ba ma tunani jundub zai ƙago gari yi ma annabi yana kore wannan ne daga jundub bin junaba ko daga sahabbai qala me yake gaya musu sai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana fi man kana qablakum rajul rasulu annabi yana ba su labari ne daga cikin mutane da suka zo kafin ku akwai wani mutum fihi jurhu yana da wasu wato nuka ko eh, miyaku ake kiransu ko kuraje a hannunsa fajazi'a shikenan sai yayi raki yana gani waɗannan kurajen ba za su iya warkewa ba ga kuma zafi ga gaigayi fa akhadha sikina me zai yi kuma zai ya ne magani ba sai ya nemo wuka kawai fa hazza biha yadahu sai yanki hannu sai yana gani gara kawai ma ya yanki hannu ya huta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fama raqa'at hatta mata tunda yanki hannun jini bai tsaya ba har ya mutu akwai ya yi haƙuri da wannan rashin lafiya din da ƙaiƙayin ya nemi lada a wurin Allah don kama yadda hadisi ya zo ko da ƙaya ne ta soki mutum ya yi haƙuri yana da lada a wurin Allah maɗauki sarki ballanta na irin wannan ko allazina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi ilayhi raji'un Allah shi ulaika alaihim salawatu min rabbihim ulaika humul muhtadun bai ya yayi wannan shi sai ya kai gara ya mutu ma ya huta sai yanke hannu daga nan jini bai tsaya ba hatta mata sai ya mutu ce to Allah sai ya faɗa ce abdi badara ne bi nafsi bawa ya yi gaggawan kansa zuwa gare ni ya kashe kansa fa haramtu alaihi aljanna ne ma na haramta masa aljanna tunda ya ɗebe gauna daga Rahama ta ya baya tunani zan iya warkar da shi baya tunani wannan zafi watakila kafara ne ga wasu abubuwan da ya yi ya nemi ladan wannan zafin a wurin Allah sai ga kawai ci gara ya kashe kansa ne kenan sai Allah ya ce to ya haramta masa shi ma aljanna kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ce kada ɗayan ku yadda ya kira ma kansa mutuwa ko ya yi kokari ya ce zai kashe kansa ce idan har ya kasance labudda fa'ilan a hadisi ce to Allahumma ahayini ma kantil hayatu khairan li wa tawaffani ma kantil wafatu khairan li kai wannan addu'a ya Allah ka raya ni idan rayuwa shi yafi zama alheri a gare ni ko kuma ya Allah ka kashe ni in mutuwan shi yafi zama alhairi a gare kaga yanzu Allah ka ba zabi to sai zaba maka mafi alhairi idan har ya zama da fa'ilan kenan ya faɗi wannan magana annabi ya samu babban sani yana cikin rashin lafiya ce kai ya mutu ma ya huta annabi ce kada ka kuskura ce idan kai mutumin kirki ne la Allah Allah ya ƙara tsawaita rayuwanka ka ƙara aikin alheri in kuma mugun mutum ne ya ƙara ta rayuwanka ka tuba ka samu ka tuba so kaga duk yadda mutum ya sai to idan ya kasance da fa'ilan falyaqul allahumma ahyani ma kanat fil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanat fil hayatu wafatu khairan ya allah ka raya ni idan rayuwa fi zama alheri a gare ni ka kace ni idan mutuwa shi ya zama alheri a gare ni shi yasa ba a mutum bai yin roƙa ma kansa mummunan abu saboda ka wannan bawan Allah da yayi hakuri Allah ya warkar da shi ko kuma ya kaje shi da wannan ciwon da kansa kila a ranar ma din da ya mutu tun da ajali ne lokacinsa ya yi maimakon ya haƙura sai ya yi sosai ya yi abin da zai kashe kansa shi kawai ya huta sai an Allah ya ce ya haramta masa aljanna saboda ran mutum ba nashi bane na Allah ne to mutum kuma baya tasarrufi akan abin da ba nashi ba Allah ne ke mallakar rayukan mutane ko mutum ne ke mallakar ransa mallakan Allah ne ko to lokacin da yake so sai karbi kayansa saboda haka kayansa ne kada mutum ya yadda ce wai ai rai na ne yanci na ne yi abin da nake so da gabobi na ko da rai babu na Allah ne mamallakin abu shi ke da dama da yi tasarrufi kai an baka ne lokacin da mai shi yake so me zai yi sai ya karba sai Allah ya karbi ransa koko ba wanda zai ce ya kashe mutum ya mutu wai ba tare da Allah ya karbi ransa ba ko arne ya sun cewa Allah ne yake kashe mutane shi yasa in aji sai sun yi iza kurewa sai ce kai wannan ba zai rayu mun yi abin da za mu iya yi kai ku dauka ku kai gida ko kawai sun sun ba abin da za su yi Allah ya so karɓar ran shi kenan to a rai na Allah ne to shi ke da mallakan ma a tasarrufi aka shi yasa ya hana mutum ya yi kansa ya kashe kansa haramun ne mutum ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi Allah ne ya fara ya haramta masa aljanna da wannan abun da ya sha ko ya coki kansa da shi za a ta'azzabtar da shi a ranar kiyama har abada haka in guba ne ya sha in guba ne ya soka ma kansa in wani abu ne shi yasa wani mutumin da yake a cikin yaƙi yake ya kashe kansa annabi ya ce dan wuta ne jihadi ake yi a yaƙi kaga nan ana tunani ga mutumin sahabi tare da annabi annabi shi dan wuta ne saboda ya kashe kansa bai iya haƙuri ba shi ma da aka ji masa rauni kawai sai yanke kansa ya mutu dama annabi ya riga ya sani sabbai suna ta mamaki yana ta kashe kafirai kai ga gurzon mutuwa sai annabi shi dan wuta ne kuwa wani sahabi da ji haka yaga kai bari ya bi ya ga ya abun yake annabi zai faɗi wannan yana ta monitorin din mutumin haka haka har aka zo aka ji masa rauni da garshe ya karasa kansa shi yana gani tun da ya samu rauni ba zai iya yin komai ba zai iya hakura ba sai ya zo ya samu annabi shi kai gaskiya ga abin da ya ce dama na gaya muku to ba a mutum baya wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sa bayar wa'annan labarai Allah da yake ba shi labari akan abin da ya faru wannan abin da ya faru a kafin zuwa annabi wannan hadisi yana nuna mana a yanayin malaman hadisi kaga hasanul basari tabi'i ne ba wai ana sa da ƙarya ba amma abin da yake magana sai da ya tabbatar da labari cewa jindub ne ya ba su wannan labari ce kuma a wannan masallaci sai kuma jundub ya tabbata baya ma annabi kariya shine wa ma naqsha ba ma ma tsoron cewa jundub zai ma annabi kariya ko ana tunanin sahabi zai ma annabi kariya babu to sai sake yana nuna sahabbai ko tabi'ai za su ba da labari suna so su baka yaqini wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am a sannan kuma hadisi yana nuna mana haramun ne mutum ya kashe kansa kamar yadda ya gabata ko ya taba wata gaba tashi ta jikinsa in Allah ya jarrabi mutum da wata jarraba ya yi haƙuri ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سنة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن ko abun mamaki abun sha'awa ga al'amarin mumini babu wani mutum mai wannan abun sai mumini in asabatu sarra ko shakara fa kana khairan ko wa in asabathu darra madha shi ma sabara fa kana khairan la idan ya samu jin dadi ni'ima daga wurin Allah madaukin sarki sai gode ma wannan ni'ima sai zama alkhairi gare shi idan ya samu sabanin ni'iman sharri ko lalura ta same shi shi ma sabara sai ya guri fa kana khairan la shine malaman tauhidi suke zuwa wayannan abubuwa guda uku ne sune unwan as-sa'ada na farko izabtuliya ko iza uqtiya shakara idan aka bashi ni'ima ya gode ma Allah kan wannan ni'ima wa iza tuliya sabara in aka jarrabe ce ya hakuri wa iza gafara istaghfara iye zunubi kuma ya nemi gafara ana kiran sa ulwanus sa'ada wato ginciki na samun arziki ga mutum dan adam in ya samu jin daɗi kowace irin nema Allah ya bashi sai ya gode ma Allah saboda shine mai bayarwa sannan in aka jarrabe shi kowace irin jarraba tunda Allah ne ya zai za ta wuce ta duniya ne to sai ya yi haƙuri sannan in ya yi zunubi sai ya nemi gafara shi sa annabi Suleiman da aka ba shi ni'imomi wanda ba taɓa yi ma wani annabi abin da aka yi ma Suleiman ba ko ga mulki ga annabci ga kuma mulkin ba kan mutane ba har da aljanu hadda dabbobi gaba ɗaya manyansu da ƙananansu me ya faɗa Allah ne ya jarrabe shi liyabluwani a ashkur am akfur haka ya fara ce Allah ne yake jarraba ta ko ga zan gode masa ne ko kuma zan butulce dukiya in dukiya ne ba wanda aka ba dukiya irin ta annabi Sulaiman mata tana takama da mulki da dukiya ita kanta da ta shigo gidansa ita ta zama bakawiya sarauniya ce fa sai ta zama ba kauyiya ta ɗauka ruwa ne har da naɗe zaninta sai ka ce mata ai ba ruwa ba ne duwatsu ne ka ki taka ki wuce sarauta ta mulkin saba da irin wannan sarauta dai amma ita ta zama gauya a gidan annabi suleiman saboda dukiya aljanu ne suka yi wannan aiki yana da dama ya ji aljanu duka ya tara su na duniya ya ba su aiki su yi ta yi kawai tsuntsaye kowane abu yana ma annabi Suleiman hidima da iska yake tafiya duk inda zai tafi zai tafi daga nan zuwa Amerika zuwa safe ya tafi ya dawo don rawahu ha shahar wa gudu wa shahar tafiyan amerika jirgi ya kai wata daya eh to kenan inda zai tafi a safiya daya ya fi Amerika a lokacinsa ko ko da yake da kafa ake kutuntawa tafiyar wata ɗaya shine zai tafi daga karfe bakwai zuwa tara ya dawo tafiyan wata da kaga tun lokacin ashe aka nuna mana akwai ma jirgi kenan annabi Sulaiman ya riga kowa jirgi a duniya ko eh mana Allah ya ce mun hore masa iska Tafiyan sa safiya kawai tafiyan wata ɗaya ne yamma ma tafiyan wata ɗaya ne shikenan ta iska yake tafiya abinsa na'am to kaga da shi kansa aka bashi wannan ni'iman sai ce ba fa wai Allah ya bashi bane haka kawai ya bashi ne don ya jarrabi imaninsa ya jarrabe shi ga ko zai gode ma Allah kan wannan ni'iman ko kuma zai butulce ma ni'iman da Allah ya masa sai gode ma Allah din kuwa shine Allah sai ya sake kara masa ni'ima gashi annabi mai kuɗi mai iko akan dabbobi mai iko akan mutane mai iko akan aljannu don har ya mutu aljannu ba sai ya mutu ba ma yana tsaye kawai suna ta aiki ba sai ya mutu ba sandan da ya dogara da shi gagara ne suka cinye ci ne ya faɗi suka gane a ce ya mutu ko ma dallahum ala mauti illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata haka Allah ya faɗa gurani kaga aljanu ma ba su san gaibu kenan ba ko ballantana mutum ya ce ya san abin da kuke boye annabi suleiman ya mutu suna nan wani yana aiki yana kallo kada ya dan daga ya ce kai ashe ma ya mutu ba su sani ba suka gama tukan aiki sai suka kawai ya faɗi tuntuni gara har sun cinye sandan shine ya suka gano ya mutu na'am kira sallah eh.